Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niya da kuma nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro duk lokacin da ake so a akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum kuma barka da sallah. Muna tare da Mahmud Lalo. ga kuma kanin labaran duniya sawa'i kaɗan gabanin a fara aiwatar da shirin tsagaita wutar da aka cimma a yakin siriya an zargi dakarun ƙasar da kai wasu hare-hare a yankin aleppo ƙungiyar ƙasashen larabawa da ke yankin gof ta nuna damuwarta kan wani ƙuduri da musar dokokin amurka ta amince da shi za ku ji wani ƙuduri ne yar takarar shugabancin amurka a ƙarƙashin jam'iyyar democrat hillary clinton za ta dakatar da yakin neman zaɓenta da aka shirya yi a yammacin california a yau litinin To bayan kun gama shan labarin duniya yau litinin 12 ga watan Satumban shekara ta 2016 kamar yadda muka saba yi duk shekara shirin namu zai ta'allaka ne akan gaishe-gaishen sallah daga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka. Jama'a Assalamu alaikum. sa'o'i kaɗan gabanin a fara aiwatar da shirin tsagaita wuta da amurka da rasha suka cimma a yau litinin game da rikicin siriya dakarun ƙasar sun kai wasu hare-haren sama a kewayen aleppo da sauran lardunan da ke yankin lamarin da ya fusata tare da jefa shakku a zakatan shugabannin 'yan tawayen waɗanda suke nuna ɗarɗar da shirin tun a farko su da 'yan tawayen sun ce wannan shiri zai ƙara ƙarfafa gwamnatin bashar al ne kawai mayakan 'yan adawa a ƙasar ta siriya sun nemi a ƙarin wato ƙarin haske daga amurka dangane da wannan shirin tsagaita wutar wacce ya kamata ta fara aiki da wato ya fara aiki da wayewar garin yau litinin wadda kuma ta faɗo a daidai ranar babbar sallah ta layya a yau kenan a jiya lahadi shugabannin mayakan 'yan adawa da dama sun soki wannan shiri amma kuma ba su nuna alamun cewa ba za su shiga cikin shirin ba ƙungiyar 'yan tawaye ta ahrar al mai ra'ayin mazan jiya wacce ce ga ƙungiyar jabhatul an-nusra mai alaka da ƙungiyar alka'ida a da ta ce ba za ta shiga wannan shirin tsagaita wutar ba ƙungiyar ƙasashen larabawa da ke yankin gaf ta nuna da mota kan wani kuduri da majalisar dokokin amurka ta amince da shi wanda zai baiwa iyalan waɗanda suka mutu a harin ranar 11 ga watan satumba shekarar 2001 su shigar da kara ga wato su shigar da gwamnatin saudiya kara bisa zargin sun marawa aikin ta'addanci baya ƙungiyar mai membobi shida a majalisar ta wacce saudiya babbar memba ce ta ce kudirin da majalisar dokokin amurka ta amince da shi ya saba ka'idojin ƙawance da ke tsakanin ƙasashe a ranar juma'a da ta gabata ne majalisar wakilan amurka ta amince da wannan kuduri duk da barazanar da fadar white house ta yi na cewa za ta yi amfani da karfin da doka ta bata domin yin watsi da wannan kuduri ita dai majalisar dattawan amurka tun a watan mayu ta amince da wannan kuduri wanda zai ba da damar hukunta mai ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci a duk faɗin duniya labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'yar takarar shugabancin amurka a ƙarƙashin jam'iyyar democrat hillary clinton za ta dakatar da yakin neman zaɓenta da aka shirya yi a yammacin california a yau litinin bayan da aka gano tana fama da zazzafar mura ko kuma cutar namuniya wani kakakinta ya bayyana janye yakin neman zaben nata wanda aka tsara zai kunshi buɗe gidauniyar neman kudaden yakin neman zaɓe da kuma wani jawabi da aka shirya za ta yi kan tattalin arziki gangamin yakin neman zaben na clinton ya bayyana cewa wani likita ya duba ta tun a ranar juma'a bayan da ta yi fama da tari inda a lokacin ne kuma aka faɗa mata cewa tana fama da cutar ta pneumonia a lokacin ne kuma likitoci suka ba ta wasu magungunan kashe kwayar cutar suka kuma ba ta shawara ta ɗauki hutu tare da sauya tsarin yadda take tafiyar da ayyukanta amma sai a ranar lahadi aka bayyana wannan matsala da clinton ke ciki bayan da jikinta ya tashi a wajen taron bikin tunawa da haran da aka kawo nan amurka na ranar 11 ga watan satumba a shekara ta 2001 nan take ne kuma ta fice daga wurin taron inda wani hoton bidiyo ya nuna yadda wasu suka tallafe ta suka kuma taimaka mata ta shiga cikin mota daga bisani dai an ga clinton mai shekaru 68 ta leko daga gidan yarta chelsea da ke birnin new york inda ta daga magoyan baya wato ta daga magoyan bayan ta baya hannu tana musu a tabbatin cewa tana ga musu tabbatin cewa ta samu sauki ma'aikatar tsaron koriya ta kudu ta yi gargaɗi a yau litinin cewa mai yiwa makwabciyarta ta arewa ta sake yin wani gwajin makamin nukiliya a kowane lokaci kakakin ma'aikatar mun sanyan ya ƙi yin ƙarin bayani dangane da wannan gargaɗi amma dai ya ce akwai alamu da ke nuna cewa koriya ta arewa na shirin yin wani gwajin a cikin mashigin bututun nan da ake kira pungiri wanda wuri ne da ta sha yin wato irin wannan gwaji a wani kokari take yi na gina kawunan nukiliya waɗanda za su iya sajewa da makami mai linzami a dai ranar juma'a da ta gabata ne koriya ta arewa ta yi gwajin makamin nukiliya mafi karfi kwamitin tsaro ya yi allah wadai da wannan gwaji inda ya ce hakan ya saba wa takunkumin da aka ba koriya ta arewa a shekarun baya dubin dubatar magoya bayan shugaban wato kenya uhuru kenyatta da mataimakinsa william ruto ne suka taru a babban filin wasa na birnin nairobi yayin da a kaddamar da sabon jam'iyyar jubilee party wacce aka dunkule ta da wasu jam'iyyu goma sha ɗaya labaran duniya kuka gama ji mahmud lalo ya karanto kuma sai a gyara zama a yayin da za mu gabatar da gaishe-gaishen babbar sallah. Yau fa take sallah. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da kashi na biyu na gaishe-gaishen sallah daga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka. A saboda haka bari in koma gefe guda. Ni ce Hajji Alhaji mai goshi, ina yi wa 'yan uwa da abokan arziki barka da sallah, ina yi wa 'ya'yana ma barka da sallah. da tijjani da alawiya da bilkisu da kuma ajiya amina yar uwata abokiyar gawata da kuma yan uwana daga hajji halima um, alhaji ali alhaji karami da babansu da bature duk ne masu gaisuwa allah ya maimaita mana allah ya sa mu ga na baɗin baɗaɗa duka al'ummar musulmi kuma ne masu gaisuwa da yan uwa da dangin uwa da dangin uba da abokan arzika ne masu barka da sallah Allah ya ta mana Allah ya sa mu ga na baɗin baɗaɗa in kuma kwanan mu ya kare ne Allah ka ba mu sa'a da dacewa Allah ka sa mu cika da imani Allah kuma isa albarkar da yake cikin wannan wajen Allah ka sa mu dace Allah sa muna da rabo a ciki sai an jima to amin sun ma'amu mun gode bismillah assalamu alaikum masu sauraron mu sunana alhaji garba suleiman krako samunaka ina miƙa gaisuwan sallah ga mai martaba sarkin zazzau dr shehu idris da fatan ya yi sallah lafiya tare da jama'arsa da alhaji baba doko tudun da dr alhaji sarki tafida professor ango abdullahi da prince yariman zazzau manir jafaru Yahaya da kuma yaya Salisu Ahmed tsohon caman Zaria Local Government, Alhaji Mahmuda Wafa da kuma duk ma'aikatan asibitin kofan gayan Gambo Sawaba. Musamman Malam Ibrahim, Malam Umaru Ambulance Driver da kuma Musa Naira Wusasa Sadiq agoro Garba Naitar da Alhaji Shekarau da na Nana. kuma ina mahajiya kande saje jumare tudun wada zaria da alhaji yahaya dogara nnpc gombe barka da sallah alhaji salisu ahmed gelleso aliyu ahmed gelleso lurwanu ahmed gelleso da kabir baban hari mai rinjaye a tukur-tukur baban hari ina ma sani sultan da alhaji umaru shagalinku barka da sallah alhaji haruna mai ninji dan mai kunu ɗan katako sabon gari zariya da fatan duk sun yi sallah lafiya a samu naka ina ma mai martaba sarkin samu naka barka da sallah da sarkin lere da kuma limamin samu naka ɗan yaro na manci tsamiya sai a kunu ɗan baba mai shayi samu naka baba ami azad abdulsalam garba magaga lawal da jango alhaji ado yango turatin samu naka da malam rabiu hidimarsa ɗan masanin samu naka hassan da husaini na baba illi Abdulrazak da ya rage ɗau yaro mai gyaran agogo da fatan duk sun yi sallah lafiya a Kaduna ina ma mai martaba gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru ‘yar fa'i barka da sallah tare da jama'arsa. Kuma ina ma ya uwa na Ibrahim Suleiman a kayan jiro barka da sallah. Habiba da Hadiza matan marigayi dabalere barka da sallah. Da Muhammadu Sani ɗan haja ya anti na alhaji dan lazar lere marigayi shehu isa samu haka idris bubu marwa da aliyu abdu makarfi zaf da sa'idu adamu former commissioner of information kaduna state da sani usman mai kifi tudun wada kaduna ina fatan sun yi sallah lafiya a katsina ina gaida deputy gwamnan katsina alhaji manzur yakubu lawal balaraba tsauri alhaji hassan kurfi alisani sa'un aminu idris bagiwa da alhaji tukur ajiya bola sha'ibu sha'aibu ah, bola sha'aibu ahmad mashi muntafi da muhammad tela a cire jikamshi da fatan sun yi sallah lafiya a daura ana musabi yusufu daura awal muktar daura mustapha mumman daura umar umar daura da fatan duk sun yi sallah lafiya abuja ana mu general abdulrahman bello dambazau minister of interior da iyalinsa barka da sallah da kuma ah, a kafi ina ma baba audu alhaji bako mai goro tsohuwar kasuwa kafi da kaninsa musa mai wake a tsohuwar kasuwa kafi. To mana ai sai kai a sai kai sallama haka. Malam malam kai sallama haka nan ko. To da alhaji wani kofar ruwa motors ina fatan duk sun sallah lafiya lastly daga karshe alhaji abba mai mulari his excellency former gwamna ina musu fatan an yi sallah lafiya Allah ya nuna mana na baɗin baɗaɗa. Mun gode. Yara yayi na na yi. aka ji da hidimomin sallah galibi dai yara sun fi ɗokin wannan rana to amma su ma manya ba a basu a baya ba waɗannan gashe-gashe albarkacin wannan rana ta sallah suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani ya taba kishe mai jini da fata shine hasken shi shi kallo ya haskaka ni salamu alaikum nike duduwa daga austin texas da farko ina wa musulmi gaba ɗaya barkanmu da sallah ina wa mutanen gashi gaba ɗayan su barka da sallah da sarkin joshua na gaida alaska na gaida rima yalo na gaida umfa hamsatu da iyalla karama da amina sannan kuma na gaida baba mai karatu da baba alhaji da kuma mutanen girgir na gaida alhaji isa da alhaji musa da iyalinsu sannan kuma ina gaida iya gana da buwa da yabula da safiyanu a jakutku sannan kuma ina gaida umba ina gaida baba mm, baba ali da ya alkali kuma haɗeja ina gaida lawan da hajiya fulani da magira da hajja sannan kuma ina gaida ya hajira da ya falmata da ya mai da ya bultu da sauran iyali gaba daya Allah maimaita mana amin ya rabbi assalamu alaikum ni duduwa daga austin texas ah, ni ne don wanku ah, Alhaji jabba daga America. Insha Allah ta'ala ana son isar da gaisuwa zagayen yan uwa daga ghana rafani alhaji abdulkarim tela da dan uwa alhaji malam musa da kaninsa ibrahim da kuma yan uwa malam usaini da uwa daga makaranta da kuma Alhaji Umaru daga Research dukansu ina ba da gaisuwan barka da sallah da kuma ran uwa kani na Alhaji Lukman da iyalinsa duk baki daya sannan ga gaisuwa na kuma zuwa ga yan uwa daga Najeriya da uwa Alhaji Usman da uwa na da muka karatu tare daga Kuwait ina ba da gaisuwan sallah sa'annan dana Malam Bashiru da kan nesa duk baki daya duk baki daya ina ba da gaisuwan sallah ubangijin allah madaukakin sarki ya maimaita mana ke da uwanku alhaji abbas daga amerika alhamdulillah salamu alaikum wa rahmatullah to allah ya maimaita mana amin amin wallahi na gode salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu ni ne salu saidu daga amurka mai suna salu mai albasa a togo na kai ga gaisuwa na nasala ga iyalai na nan ga da afirka togo mai ɗaki na amina gadal da ɗiyanta mata da mazan duka gaison sallah na kenan gare su da mai ɗaki na ausatu dani daga togo lume ita da iyalinta duka na musu fatan alheri na fatan su yi sallah lafiya da abokanina na duka da ke afirka misal musa kalla da mamuda baban gida sarkin zungu da abokanina da ke niger alhaji peti daga gaya da mai sabe sabon gida a cikin niger da sauran al'umma musulmi duka duniya da lahira na fatan alheri gare su sannan gaisuwa na na karshe ga na a togo da ghana special hajiya sa'ada gadal daga tema ita da yayaninta sannan daga togo kuma alhaji dani da sauran abokanni zamansa da yayana daga kotonu suraju a gumado yana aiki port na fatan su duka su yi sallah lafiya da fatan allah ya gwada mana bani da dada ya ba mu lafiya da abin da lafiya zai ci ni ne naku saluhu daga amurka new york bronx Ƙarshen kashi na biyu na gaishe-gaishen sallah kenan, to amma idan Allah ya kai mu shirin mu na karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya za mu gabatar da kashi na uku na gaishe-gaishen sallah. A halin yanzu kuwa a ci gaba da more kayan ciki sai shirin mu na dare cikin yardar Allah. Mai zama zai Allah mu fara da sunan Allah madogara dogara. Ubangijin Allah, Allah ka ba mu kabara madogara. Ubangijin Allah, Allah ya ba mu kabara madogara. Madala fasalin gauna mu zo wulmanu sun tashi sai sarakunan tangalin wanya gaba daya madalla fasalin gauna mu zo wulmanu sun tashi sai sarakunan tangalin wanya gaba daya nga tan tan ga ling wa ya ma la men go go da dan ji ma da lo ma nga tan tan ga ling wa ya ma la men go go da dan ji ma da lo ma nga tan tan ga ling wa ya ma la men go go da dan ji dallo mai ga dan tangale wa ja malamin gogo da zanji madallo mai ga dan tangale wa ja malamin gogo da zanji yanzu misalin sha ɗaya da minti ashirin da bakwai na safe agogon washington dc kuma waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka Haka ne za mu karkar wannan shirin da takaitattun labarai. Dabin dubatar magoya bayan shugaba uhuru kenyatta da mataimakinsa william ruto ne suka tara babban filin wasa na birnin nairobi yayin da aka kaddamar da wata sabon jam'iyya mai suna jubilee party wacce aka dunkule ta da wasu jam'iyyu guda goma sha ɗaya wannan matakin haɗewar jam'iyyun a ƙarƙashin lema guda na zuwa ne shekara guda kafin zaben shugaban ƙasar da za a yi shugaba kenyatta ya bayyana cewa haɗin kai ne wato shine makasudin haɗewar jam'iyyun wuri guda inda ya ce wannan jam'iyya da muka ƙaddamar wata alama ce ta haɗin kai wadda ta nuna haɗin kan 'yan ƙasar kenya sai dai masu lura da siyasar ƙasar sun ce kaddamar da sabon jam'iyyar batu ne kawai da ke bayyana a fatar baki domin a cewar shugaban sashen nazarin kimiyyar siyasa a jami'ar nairobi adams ulu wannan gangami wata kafa ce kawai da shugaba kenyatta da mataimakin saruto suka yi amfani da ita domin kaddamar da yakin neman zaben sake wato sake neman zaben su wato sake zaben su da za a yi a zaben da za a yi shekara mai zuwa sawayi kaɗan gabanin a fara aiwatar da shirin tsagaita wuta da amurka da rasha suka cimma a yau litinin game da rikicin siriya dakarun kasar sun kai wasu hare-haren sama a kewan aleppo da sauran landunan da ke yankin lamarin da ya fusata tare da jefa shakku a zukatan shugabanni 'yan tawaye waɗanda suke nuna ɗarɗa da shirin tun da farko su da 'yan tawayen sun ce wannan shiri zai ƙara ƙarfafa gwamnatin bashar al-assad ne kawai ma'aikayan adawa a ƙasar ta siriya sun nemi ƙarin haske daga amurka dangane da wannan shirin tsagaita wuta wanda zai fara aiki nan da wasu 'yan mintuna kaɗan. To sai kuma da misalin karfe tara da rabi na dare a agogon Najeriya idan Allah ya gwada mana za mu dawo domin gabatar muku da wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Ali a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC muke wa dukkan masu sauraron mu barka da sallah tare da fata za a ci gaba da yin shagulgulan sallah lafiya. A halin yanzu kuwa sai a dakaci shirin yau da gobe.